an dai sha tafka dogon turanci da ma muhawara a tsakanin gwamnatin da ke korafin rashin kuɗi da ma jihohi wanda wasu suke tafiyar hawainiya da ma kasa biyan albashin ma'aikatan da ke faɗi tashin tsadar rayuwa kuma wannan tattaunawar na mako zuwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin tarayyar najeriya ke ma nuna alamun harbawa to sai dai kuma yayin da ake wannan batu ta na maganin fa akwai abin duba game da batun karin albashin honorable abdullahi firimbe dan siyasa kuma masanin tattalin arziki ya ce ba karin albashi ne matsala ba a kamata a ya yada wasu matakan kan da garki masana'antunmu a bungasa su ya zama suna aiki yadda ya dace ta yadda yau in an ƙara maka salarin naka wa albashin naka za ka iya shiga kasuwa ka yi abin da ya dace da shi amma yadda tattalin arzikin ne yake taɓarɓarewa ko an kai ka zuwa dubu hamsin da shida idan masana'antun nan ba a farfado da su ba to kusan an bar baya da ƙura ne kuma ba za ta haifar da ɗa mai ido ba idan muka dubi yanzu farashin siminti nawa yake na san burin ma'aikaci shi ne gida gidan kansa yau farashin siminti nawa yake idan aka ƙara maka salari ya zama ku goma kun tafi shago ɗaya za ku je ku sayi buhun siminti siminti nan baya nan bai taka wannan ba daga ƙarshe farashin shi sai haura sai ga an biya ka kuɗin albashin naka ma bai taimake ka wajen yin waɗannan abubuwa saboda haka haka idan za a ba ƙara ma'aikata kuɗi to kuma a dubi masana'antu a tabbatar da cewa suna aiki yadda dace in ba haka ba to za a samu matsala. Shi ko Aliyu wani masanin na maganin karin albashi ba shi ke kawo hauhawar farashin kayaki ba. Duk wani hauhawar farashin da ya shigo tun a dubu biyu da sha biyar sanda gwamnatin ta shigo eh, za ka tsinka kula eh, akwai hawan farashi na kashi tara da ɗigo uku wanda shi ne gwamnatin ta tarar da shi a zuwa kuma dubu biyu da goma sha bakwai a watan disamba a yi hawan farashi ya kai har sha kamar sha takwas da digo uku to kaga a wannan karin a wannan hawan farashin gaba ɗaya ba magana karin albashi a cikinsa saboda haka karin albashi ba shi ne ya haifar da wannan hawan farashi ba amma ko da wani lokaci shi karin albashi yakan taimaka ma su eh, eh, ma'aikata ne. To amma ya labai ba ganin ko akwai ma wasu jihohin da ka iya kasa biyan samun ƙarin albashin da za a yi? Eh to a jihohin da suka kasa kasa biyan albashin tun da aka yi na naira dubu goma sha takwas an ɗibo kuɗaɗen da aka basu cewa wannan kuɗaɗe daga ƙasar Paris ragowar kuɗaɗen eh, bashi da aka samu aka yi gyare-gyare aka samo su ku je ku biya albashi to wannan kuɗin ma da aka bayar a biya albashin wanda ba su san inda zai shigo ba kuma aka ba su. ai sun sun shiga amfani da kudaden ne wajen siyan abubuwan da suka ga dama na more rayuwarsu da kuma wani abubuwa da bai shafi tattalin arzikin kasa ba a makon jiya ne ma gwamnatin kasar ta fitar da wani kwamiti na mutane 29 da zai kunshi wakilai guda biyar daga bangaren gwamnatin tarayya sannan kuma da gwamnonin kasar guda shida game da wakilan kungiyar kwadago guda takwas sannan kuma da kungiyar masana'antu da samar da aikin yi ta neka da ita ma aka dora wa alhakin samar da wakilan guda takwas domin duba wannan batu na karin albashi to koya suke ji da wannan batu a yanzu kwamrar dauda maina shine ma shugaban kungiyar kwadago a jihar adamawa ya koma bai na fatan da suke yi a yanzu mu fatan mu da ita wannan kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa ta fito da tsari wadda za a iya aiwatarwa a dukkan jihohin najeriya shine roƙon da mu muke kuma muna ubangiji allah ya musu jagora kwamrar dauda maina kenan da ke ma zama shugaban kungiyar kwadago a jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya